ma'ana bido inda ake wajen ziyartar kabari to na manta ko a ina ne maka wallahu ahad ihda ashara yana daga cikin bid'o'i da ake yi wajen ziyartar kaburbura qira'atu qul huwallahu ahad a ce za a karanta qul huwallahu ahad ihda ashrata marra har kafa goma sha ɗaya idan an je makabarta wannan ma bid'a ne mala yace ha mawdu'un kama marra fi akhir al-mas'alati as wal 20 ba'da al wato hadisin da yake nuna hakan hadisi ne mawdu'i hadisi mawdu'i shine mafi sharrin hadisi hadisin da aka jingina ma annabi wani makaryaci ya ce annabi ya ce kaza haka kawai dan sarrafa bayanin wannan ya gabata a matsala ta 122 can baya abu na gaba addu'a bi qawlihi allahumma inni as'aluka bi hurmati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Allah tu'azziba hadha al-mayyit haka kuma bid'a ne yin addu'a da wannan lafazin kace allahumma inni as'aluka ya ubangiji ina roƙonka bi hurmati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ina roƙonka dan alfarmar annabi Muhammad Allah tu'azziba hadzal mayyit kada ka azabta wannan mamaci yin addu'a da wannan lafazin shi ma bid'a ne malam yasa daga kasa yake aure da bulbarkawi fi ahwali atfalil muslimin al-imam al-barkawi ya kawo wannan lafazi ya kawo wannan bayani a littafin sa ahwalu atfalil muslimin fa kala yace wa fil khabari man zara qabra mu'minin wa qala allahumma inni as'aluka ilak rafa Allahu anhu al'azaba ila yaumi yunfaku fi sur yace wa fil idan sun ce ya zo a hadisi da al hadisi da al khabar lafzani ya zo cikin hadisi man zara kabarin mu'minin cewa wanda ya ziyarci kabarin mummuni wa da ya zo wajen sai ya ce inni har zuwa karshen abin da muka karanta da su wato bi hurmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah tu'azziba hadha al-mayyit wai duk wanda ya faɗa ka rafa Allahu anhu azaba Allah zai ɗauke wa wannan mamaci azaba ila yaumi yunfaku fi sur har ya zuwa ranar da za a yi busa a cikin kaho yake ne ranar da za a yi busa a cikin kaho ranar tashin kiyama ki malai ce wa hadha hadithun batilun la asla lahu hadisi ne rusashe ba ya da tushe fi shay'in min kutubi sunna ba wani littafin hadisi da zaka je ka ga wannan a rubuce a kawai yawo a bakin mutane suka ci suka wajen rubutawa amma duk abin da aka rubuta da cikin bukhari muslim abu dawud tirmidhi da sai cikin dukkan sai babu wannan wala adri kayfa istajaza al-barkawi rahimahullah naqlahu duna azwihi li ahad min al-muhaddithina albani ke cewa ban sani ba dan mai ibamul barkawi ya halarta wa kansa ruwaito wannan hadisin duna azwihi ba tare da dingina shi ba li ahadin min al-muhaddisin ga wani cikin malaman hadisi ya faɗa mana wayar ruwaito mana in ba tsoro ba ma ma fihi min tawassul mubtada tare da cewa hadisin ya kunshi nau'i na tawassuli na bid'a nau'in tawassuli na bid'a shine kace ya Allah kai mun gafara ka bani kaza dan alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan nau'in tawassulin bid'a ne ba wai ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da alfarma ba annabi yana da alfarma amma abin da ake magana shin ya koyar da kai idan ka zo addu'a ka faɗi irin wannan lafazin a nan magana in annabi bai karantar da kai ba sai a ceto daga waka samu an yadda annabi da alfarma amma ba za ka ce dan alfarmar sa batun da ba shi ya koyar da kai hakan ba kuma rashin faɗin haka baya rushe alfarmar ta shi sallallahu alaihi galibi abin da ke tsoron mutane ta ce yanzu kana nufin annan baya da alfarma nan ba shine mahallin da za din ba ya kamata mu samu mu yi tahrir na mahallin da za a tsakanin da kai a ina muke jayayya shin muna jayayya akan alfarmar annabi cewa akwai ta ko babu ba nan muke musu ne da kai ba ni da kai duk mun yi ittifaki kan cewa annabi da alfarma ba wanda ya fi shi alfarma ba wanda ya fi shi matsayi a wajen Allah to amma inda muka yi ja'in ja shin dan yana da alfarma zan yi tawassuli da alfarmarsa wajen addu'a kai ka ce ya halatta ni na ce bai halatta ba yanzu a nan gurin kai da kai da'awar halacci kai za a bi bashin kawo dalili da ke nuna halacci ni da ban yi da'awar halacci ba dama al'aslu fil ibadati at-tawakkul dan ibada addu'a ce addu'a ibada ce dan haka ba a fara yin kowane irin samfuri na ibada sai an samu jagoranci daga bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ni na taka burki ba zan yi ba wannan tawassulin har sai in naji annabi ya ce ayi kai kuma ka fara waye ce ka fara ni da na ƙi ba wanda zai tambaye ni dalili kai da kai za a tambaye ka dalili waye ce ka yi ina fatan kun fahimta dan kar ya zo wata rana idan baka iya musu ba kai kake bin bashin mutum dalili amma sai zo na tambayar ka dalili me ya hujjar ka da kace ba za a yi ba kaza sai kai ka bango ya har kawai ya matsa maka bayan bai kamata ya tambaye ka hujja ba kai ka tafi ne akan asali domin asali a babin ibadoji ba a farawa sai da dalili da haka ni ban fara ba dan ba dalili amma kai da ka fara waye ce ka fara waye riga ka shin annabin ya riga ka yi annabi ya ce ana akhshakum wa atqakum lillah na fi ku jin tsoron Allah na fi ku girma Allah shin ya riga ka yi Abubakar da Umar da Uthman da Ali sun fi ka jin tsoron Allah sun fi ka san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fi ka girmama shi a cikin addu'o'in da suka yi sun taba yi dole sai dai mutum ya zazzare ido kuma ba abin da zai ce da shi ba abin da zai ke da kai duk haka ba a cewa ba mu sadaka don annabi ana ba da sadaka ne domin Allah don ita sadaka ibada ce domin lafazin as-sadaqa abin da zai fara shiga cikin lafazin shine zakka ka ga rukuni ne da cikin rukunan musulunci sannan daga baya sadaka ta nafila duk tana iya shiga cikin lafazin sadaka dukkanin su kuma ana yin su ne domin Allah Allah ya kai ladan mai wato ka bada sadaka ka ce Allah ya kai ladan sadakar ga annabi yanzu annabi na jira ladan sadakar ga kai a bashi hasali ma annabi baya cin sadaka an haramta masa cin sadaka shi da dukkan adal baiti to ladan yayi mai da shi yanzu yana jiran ladan ka kafin wannan wato lafuzza ne da suka yadu a bakuna ana ta faɗa tun da dadewa dadewa ana faɗa shi yasa sai mutum da an ce ba kyau sai ka zage abin da yake tunani dan me abin da aka dade ana yi za a ce ba kyau mu ko abin da muke tunani dan me ba da ba da dalili akai kuma ake yi to wanne ne fa abin mamaki kawai da an dade ana yi zai zama dalili da haka mala yake cewa abin mamaki da bai jingina shi zuwa ga wani malamin hadisi ba ma amma fihi min at-tawassul al-mubtada tare da cewa shi kansa lafazin ya kunshi tawassuli na bid'a wal muharram ya kunshi tawassuli na haramun wal makruh tahriman ya kunshi tawassuli na makruhi karhanci mai daukan matsayin haram inda hu a wurin sa shi kansa mawallafin kama da zalika fi risalati al-mazkura kame da ya tabbatar da haka a cikin littafin da yake dan haka dai wannan lafazi ba shi halatta a madadin sa annabi ya koyar da mu abin da zamu ce in mun je makabarta wannan duk mun karanta samfurin abin da ake faɗa a can karatukan mu na baya in kuna tare abu na gaba assalamu alaiha bi lafzi alaikumus salam akwai wanda in sun zo sallama a makabarta sai su ce alaikumus salam bi taqdimi alaikum su gabatar da lafazin alaikum ala salam akan lafazin assalam amma ba su ce assalamu alaikum sai su ce me alaikumus salam malai ce wa sunnatu aksu zalika sunna ko shine wato sabanin haka ka ce assalamu alaikum shine sunna ba wai alaikumus salam ba wannan bid'a ne kaga dai duk lafazin iri ɗaya ne amma ka ɗauko na gaba ka dawo da shi ba ka ɗauki na baya ka mayar da shi gaba sai ya zama me sai ya mayar da abin bid'a asalin abin shari'a ne amma canja masa tsari da kai sai ya mayar da abin bid'a yace wa sunnatu aksu zalika kama fi jami'il ahadith alwaridati fil bab kamar yadda yazo a cikin dukkanin hadisan da suka zo a babin sallama a makabarta wa qad taqaddamat fil mas'alati ta riga ta gabata a mas'a wannan hadisi sun gabata a mas'ala ta 121 yayi lamba daga kasa ko yace wa shibhatul qa'il bi hadhihi al bid'a wa minhum sharibu shir'a hadith jabir ibn sulaym قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام فقال عليك السلام تحية الميت su masu cewa in ka zo makabarta ba za ka ce ba assalamu alaikum sai dai ka ce me alaikum assalamu albani ce wa shubhatul qa'il bi hadhihi bid'a shubha wadda mai wannan bid'a ke kafa dalili da ita kasan shubha abinda yayi kama da dalili amma ba dalili bane shine shubha abinda suke kafa hujja da shi wa minhum sharihu shir'a daga cikin su akwai malamin da yayi sharhi na ashir'a. kamar yadda ya tabbatar a cikin shafi na 750 shubuhar su shine hadisu Jabir bin Sulaim hadisin nan na Jabir ibn Sulaim shi Jabir ibn Sulaim yace kala yace laqitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na gamu da Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi fa qultu sai na ce da shi alayka salam fa kala sai Annabi yace da ni alayka salamu tahiyatul mayyit yo alaikar salam wannan ai gaisuwar mamata ce dan me zaka ce mun alaikar salam alaikar salam tahiyatul mayyit sai suka ce to wannan hadisi shine kashin bayan hujja bisa cewa in ka je makabarta zaka ce me alaikumus salam tunda wai alaikar salam tahiyatul mayyit dan wannan hadisi yana da alhadi malai sai akhrajahu abu daud wa tirmidhi imam abu daud ya rawaito shi da imam tirmidhi wal hakim wa sahahahu wa wafaqahu az-zahabi wa huwa kama qala da hakim duk sun inga hakim ya inganta shi haka imamu zahabi ya goyi bayan hakim albani ce huwa kama qala hadisin ko ingantacce ne kamar yadda suka faɗa yanzu ya rage na fiqihun sa din kaga albani ya sallama da me ingancin hadisi yanzu me yake jayi akai fiqhul hadisi shin hadisin na koyar da cewa in ka je makabarta haka zaka faɗa yanzu dai Jabir bin Sulaim ya gamu da Annabi ya ce da shi alaika salamu sai annabi ce alaika salamu tahiyyatul mayyit ai salamu gaisuwa ce da ake wa mamaci shin wannan zai zama hujja bisa ga cewa in ka je makabarta sai ka ce alaikumus salam ko kuma yaya abin zai zama an gane ku albani ce qala al-khattabi imam al-khattabi ya faɗa shi ne abu sulaiman ɗaya daga cikin masu sharhin littafin abu dawud yana da littafi in ban manta suna ma'alimu sunan sharhin abu dawud yana da kyau kwarai wa inna ma qala zalika alqawla minhu isharatan ila ma ila ma jarad bihi al'adatu minhum fi tahiyyati al ya'ni fil jahiliyya imam al-khattabi yace abin da yasa annabi yace da wancan jabir bin sulaim alayka salamu gaisuwar mamaci annabi ya faɗa masa haka ne saboda al'adance su larabawa sukan gayar da mamaci da irin wannan lafazin alaikar salam a yaushe fil jahiliyyati a kwanakin su na jahiliya sai ce wannan ai gaisuwar mamaci ce jahiliya kake mun gaisuwa da ita ina fatan kun fahimta gaisuwar mamata ce a wani lokaci a lokacin musulunci ko lokacin jahiliya lokacin jahiliya kamar da imamul khattabi ce iz kanu yuqaddimu nasmal mayyiti ala ad-du'a dan su sukan gabatar da sunan mamaci kafin su zo da addu'a an gane ko wa huwa mazkurun fi ash'arihim imam al-khattabi yace wannan kuwa an abu ne da aka sha ambata a cikin waƙoƙin su ka kauli sha'ir kamar yadda mawakin su ke cewa alayka salamullahi kaisabna asimi wa rahmatuhu ma sha'a an yatarham alayka salamullahi kaisabna asimi kaga bai ce ba assalamu alayka ko salamullahi alayka sai ce me alayka salamullahi kai sabna asimin warhamatuhu ma sha'a an yatarahama wannan a jahiliya haka suka saba suna yin gaisuwa sai su fara gabatar da wannan zamirin kafin su kawo abin nan ina ba mu fahimta yace fa sunnatu la tattalifu fi tahiyyati al-ahiyat wal amwat imam al ce yace amma a sunnance gaisuwa ba bambanci tsakanin gaisuwar mamata da gaisuwar rayayyu a musulunci yadda raye za ka ce assalamu alaikum haka matattu ma in ka je fata za ka ce mai assalamu alaikum amma su a jahiliyyanci suna bambancewa raye ya ce ce assalamu alaikum in matacce ne sai alaikas salamu da haka annabi lokacin da ya ce assalamu alaika tahiyyatul maut shin annabi yana shar'antawa ne ko yana ba da labari ne yana ba da labarin abin da jahiliya ta kasance a kai ba wai yana shar'anta cewa ku rinka gayar da mamata da irin wannan lafazin ba wannan shi ne fikihun hadisi wa ayyada ibn al-qayyim fi tahdhib haka ibn al-qayyim ya karfafa maganar khattabi a cikin littafin tahdhibus sunan shi ba sharhi ne na littafin abu dawud waɗannan guda biyu ma'alibus sunan na khattabi tahdhibus sunan na ibn al-qayyim littattafai ne masu kaima masu kima kwarai da gaske yana daga cikin littattafai masu kima wajen sharhin littafin abu dawud wa alal qari fil mirqa haka ali al qari ali al a cikin littafin al mirqat shi ma ya tabbatar da wannan malai ce farajihuma je ka koma waɗannan littafan kaga sauran bayani dan haka dai abinda sunnar annabi ta tabbatar mana kamar yadda makaranta a baya assalamu alaikum ahlad musulmi من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية kaga assalamu alaikum ahlal diyar ba wai alaikum assalam mun ya haka ya zama bid'a ki abu na gaba alwazu alal man haka ne alqira'atu ala maqadiri ahlil kitab karanta qur'ani ala maqadiri ahlil kitab a makabartan ahlul kitabi wai idan an je makabartar yan mushan ko ta yahudu sai a karanta wannan alkiratu alama kafa sai mutum ya karanta wannan aya yace za'ama allazina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi suna ya su ba sa haushi wato sun ce ba za ta fi su ba ko qul bala wa rabbi latub'athunna sai an tashi to karanta wannan a makabartan ahlul kitab wadannan suna dauka abin nan ne yin haka bid'a ne ba wata sunna da ta koyar da kai cewa ka ce haka abu na gaba alwazu alal manabiri wal karasi fil maqabir kafa minbari ko a ajiye kujeru a makabarta a rinka yin wa'azi fil layalil muqmira a kwanakin da wata ke haske wannan bidoyin waɗansu gari ne duk lokacin da kwanakin da wata ya fa haske sha daren sha biyu sha uku sha hudu ko sha uku sha hudu sha biyar to sai a zo a kakkafa kujeru a makabarta a yi ta wa'azi ana lattoci wannan ya zo cikin littafin mu da kal abu na gaba asiyahu bit tahlili bainal qubur mutum ya rinka raki da yin hailala la ilaha illallah bainal qubur a tsakanin kaburbura wannan ba bid'a ne mal albani ya lamba da kasa ce laqad ra'aytu zalika min ahadihim ghayra marratin naga wannan fiye da sau daya daga wurin masu irin wannan aikin yaqifu sabaha kulli yawmin a safiyar kowane yini zai je ya tsaya qubayla tulu'i isham dab da wal rana qa'iman sai mutum ya tsaya ala kabarin akan kabari fa jama'a baina muharramin wa bid'a sai mutum ya je tsaya akan kaburbura yana ta halala la ilaha illallah albani ce fa jama'a baina muharramin wa bid'a ya hada ababe guda biyu ga bid'a ga haram wani zai ce to me kowa me bambanci tsakanin bid'a da haram akwai bambanci tsakanin su da juna shi bid'a wani abu ne da mutum yake yin sa qurba a ka'ida yana yi ne dan neman kusancin Allah amma annabi bai koyar da abin ba ko ya koyar da abin amma shi ya canja masa sifa yin sa a sifar da ba annabi ya koyar ba ya zama mai bid'a haramun kuma abin da kwata-kwata dama ba ibada bane ba shi ma da ya san shirbi abin da shari'a ta haramta to kaga ya je ya tsaya akan kaburburan mutane dama wannan baya da wani abin da kai daga kuma ya je na wannan kaidala a wajen wanda yake cikin bid'a wajen ma bai da muharram na bid'a abu na gaba tasmiyatu man yazuru ba'd al-quburi hajjan a waɗansu kabur a waɗansu garurukan wanda ya je ziyartar kabari sai a sa masa suna alhaji to sa wannan sunan shi ma bid'a ne qala shaykhul islami fil ikhtiyar ibnu taymiya ya faɗa a cikin littafin sa al-ikhtiyarat al yace wa yu'azzaru man yusamma man yusammi manzarul qubur wal mashahida hajjan yace dukkan wanda ya je ziyartar kabari ya dawo wani ya sa masa suna alhaji to shi wanda ya sa masa suna alhaji din ai masa ta'aziri alkali ya hora shi ya da da'a illa an yusammi hajjan bi qaidin ka hajjil kuffar wa dhallina sai dai in dai in ya ce alhajin ya kawo kaidi kamar ya ce alhajin masu ziyarar kabari an gane ko ka hajjil kufari kamar yadda kafirai lokacin jahiliya sukan ji aikin hajjin nasu sai a ce wannan ya yi hajji hijjatal kufar wato ya yi hajji irin hajjin kafirai ya yi hajji irin hajjin batun to shi ma ne ya yi hajji irin hajjin yan bid'a an hajji ka faɗa wannan ba komai amma kawai ya je ziyartar kabari wani gari ya dawo ka samu suna alhaji ibn taymiya ce alkali ya hora ka dan shi lafazin alhaji din da kake wasa da shi lafazi ne na shari'a ba a dora sai inda shari'a ta ce a dora shi ومن سمى زيارة ذلك حجا أو جعل له مناسك فإنه ضال مضل wanda ya sama ziyartar kaburbura suna haji ko kuma ziyartar kaburbura ya sanya mata manasik wani samfuri samfuri na ibadoji wanda ake yi wanda ba annabi ne koyar da su ba ibn taymiya ce fa innahu dhallun mudillun ya zama batacce mai batarwa walaysa li ahadin an yaf'ala zalika ma an yaf'ala fi zalika ma huwa min khasa'is hajj al-bayt da haka baya halatta ga mutum ya aikata wani abu daga cikin keɓantattun abubuwan da ake a aikin haji dole sai a wurin aikin haji amma ya je wurin da ba aikin haji bai ce zai waɗansu bai nau'in irin wanda ake a aikin haji wannan bid'a an gane ko a'a wannan ba yana nufin kuma dan ka je aikin hajjin a sa maka suna alhaji ba alhaji sifa ce lokacin da kake cikin aikin hajjin a ce wannan hajjun min alhujjaj amma bayan ka dawo gida siffar ta kawo kanka lokacin anta mutalabbisun bil hajji fa summi ta hajjan amma al'ana ka kasance cikin waɗanda Allah ya fa idza qadaytum manasikakum ka koma gida sunan ka wani idan ka ce dole sai an ce maka alhaji kuma ka tsaya kai kankan ba to kuma kai gida in mutane suka faɗa ba kai ka sa su ba shikenan sai su ta faɗa kar mu yi zafi da yawa mu ce kuma duk wanda aka sa alhaji sai ya ce a daina ba dai shi ce mutane suka saba shi abin da ka san wani kila zai da mai ce ya zaka ce mun wani bayan na ji aikin haji yi tsammanin sun da ya dawo dole sai an faɗa masa alhaji abin da bai san kansa ba shi ne matsalar amma yana da karfin da yake daukan fankokin da fitilun gaba daya haka ba sai kun kashe ba in dai ya kama ba sai kun kashe ba yana da karfin daukar su gaba daya har fitilun waje abu na gaba da za mu tashi shine irsalu salami ila al-anbiya'i alaihim assalam biwasitati man yazuruhum yana daga cikin bid'o'i irsalu salami ilal anbiya'i aikawa da gaisuwa ko sallama zuwa annabawa alaihi salam amincin Allah ya tabbata gare su bi wasitati man yazuruhum ta hanyar wanda zai ziyarce su kamar mutum za shi umara kuma ya baka labarin idan yaje zai ji bayan ya kammala umara zai je ziyara Madina sai ka ce in ka je ka gaida annabi sai ka ce masa a wannan bid'a ne cewa in gaida annabi ki masa sallama ko salati daga nan in kai masa sallama daga nan yana ji in kai masa salati daga nan za a isar masa sallallahu alaihi wasallam baya bukatan dan aiki abu na gaba in sirafun nisa'i yawmal juma'ati limazaratin fi salihiyyati bi dimashq a ranar juma'a kowace juma'a idan an kammala sallan juma'a a birnin dimashq sai ga mata sun tattaru sun tafi wata mazayarta da ake kira as-salihiyya wa sharaka hunna fi zalika ar-rijalu ala tabaqatihim har maza ma suna yin tarayya da mata ala tabaqatihim tare da bambancin shekarun su manya da yara duk a tafi ziyarta keɓance wannan ziyaran a dukkan ranar juma'a kuma a ji a kudu maza da mata shi ma bid'a ne wannan ya zo cikin littafin islahul masajid na imam al-qasim qasim abu na gaba ziyaratu asaril anbiya illati bi sham ziyartan waɗansu wurare da aka ce annabawa sun zauna ko sun wuce ta wurin shine asarul anbiya wurin da aka ce annabi ya taba zama ko ya taba wucewa ko ya taba yin ibada ko ya zauna ya ci abinci ziyaran irin waɗannan wurare allah ta bi sham waɗanda suke kasar sham misla magharatul khalil alaihi salam kamar akwai wani kogon dutse da suke cewa magharatul khalil wato na ibrahim na ibrahim alaihi salam wal athari thalathati allati bi jabal qasiyun haka akwai waɗansu wurare guda uku da suke dutsen qasiyun garbayin rabuwa a yamma da garin rabuwa kaiwa wannan waɗannan wurare ziyara shi ma bid'a ne wannan ya cikin tafsirin suratul ikhlas ko tafsirin ikhlas abu na gaba ziyartu qabr al-jundi al-majhul aw shahid al-majhul wannan al'ada ce mata turawa al-jundi al-majhul ai wani barde wanda ba san shi ba kawai ai mutum mutumansa.